وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الزاد هو ما يأخذه المسافر مع معه من متاع وكلنا في حال سفر إلى الله سبحانه وخير ما نتزود به لذلك اللقاء هي التقوى فما التقوى ولماذا وكيف يتقي العبد ربه وما موقف المسلم منها أما التقوى لغة فهي مأخوذة من الوقاية وما يحمي به الإنسان رأسه اصطلاحا أن تجعل بينك وبين ما حرم الله حجابا وحاجزا عرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقوى فقال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وسأل عمر رضي الله عنه كعبا فقال له ما التقوى فقال كعب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا فيه شوك قال نعم قال فماذا فعلت فقال عمر رضي الله عنه أشمر على ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة فقال كعب رضي الله عنه تلك هي التقوى تشبير للطاعة ونذر في الهلال والحرام وورع من الزلل ومخافة ومخافة وخشية من الكبير المتعال سبحانه وينبغي أن تعلم أنه ما من خير إلا وعلقه رب العزة سبحانه بالتقوى كفريج الكروب ومن يتق الله يجعل له مخرجا سعة في الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب قبول العمل إنما يتقبل الله من المتقين سداد في الرأي وتوفيق في النظر إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا حسن العاقبة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين والتقوى محلها القلب للحديث التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره فليست التقوى مظهرا يكون عليه العبد للحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأما لماذا التقوى فلا بد من التقوى لأن التقوى هي منبع الفضائل كلها فالرحمة والوفاء والصدق والعدل والورع والبذل والعطاء كلها ثمرات من ثمار شجرة التقوى إذا عينأت في قلب المؤمن لأن التقوى هي التي تصحبك إلى قبرك فهي المؤنس لك من الوحشة والمنجية لك من أذاب الله العظيم دخل علي المقابر فقال يا أهل القبور ما الخبر عندكم إن الخبر عندنا أن أموالكم قد قسمت وأن بيوتكم قد سكنت وأن زوجاتكم قد زوجت ثم بكى ثم قال والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا إنا وجدنا أن خير الزاد التقوى التقوى هي خير ضمانة تحفظ بها ولدك ومستقبلك ومستقبل أبنائك من بعدك قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وتأمل كيف أن الله سبحانه سخر نبيا هو موسى عليه السلام ووليا هو الخضر عليه السلام لإقامة جدال في قرية بخيلة فأطرد موسى عليه السلام آه، فأطرد موسى عليه السلام قال لو شئت لاتخذت عليهم أجرا عليه أجرا ثم يخبر الخضر عليه السلام سبب فعله بالغيب الذي أطلعه الله عليه في هذا الأمر فيقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وقال ابن عباس رضي الله عنهما حفظا بصلاح أبيهما وتقدم, وتقدم إنه كان الأب السابئ والله أعلم وأما كيف يتقي العبد ربه في عقلك وفهمك الانقياد للشرع الله سبحانه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قال ابن عباس رضي الله عنهما نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه التسليم لقضاء الله وقدره وذلك بأن يعتقد عند المصيبة أمرين لا جنى للمسلم عنهما الأول يعني الأمر أنه أن أنه ملك لمالك فنحن مملوكون لله سبحانه إنا لله وإنا إليه راجعون قل اللهم مالك الملك أنا له الخلق والأمر الثاني إن هذا المالك وهو الله سبحانه حكيم في أفعاله فلا يصدر عنه سبحانه إلا ما هو مبني على العلم والحكمة والخير قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تهبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يقول عمر رضي الله عنه لا أبالي على خير, على خير أصبحت أم على شر لأني لا أعلم ما هو الخير لي ولا ما هو الشر لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وعن الآيات الكريم يكفر آه، ويغفر الله لنا من ذنوبنا وغيرها يولي biyar biyar ga watan sha biyu watan zulhajji hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wa na dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai kuma allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa tsokacinmu a yau a gurguje shine maganan taƙawa ƙawa ta zama Hausa inda duka ce Allah ka ba mu ƙawa, to kowa zai ce amin to amma tana da luga tana da istilahi sai mun haɗu a ciki lallai godiya ta tabbata da Allah muna godewa Allah muna neman taimakonsa kullum muna neman gafaransa muna neman tsarin Allah daga sharrorin rayukanmu masharranta daga kuma sakamakon munanan ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi ba mai batarwa a gare shi wanda ko ya batar ba mai shirya farwa a gare shi na tabbatar babu abun bautawan suke sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma jakada ne na Allah muna roƙon Allah ya daɗa tsira da aminci a gare shi da sauran annabawa da manzanni Allah ya daɗa ka daɗa yardanka akan sahabbansa gaba ɗaya da wanda suka biyo bayansa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa zuwa ranar sakayya Allah ka daɗa musu aminci daɗawa bayan haka bayin Allah Allah ya ce wata zawwadu fa inna khayra zadi attaqwa ku tanadi fiyen tanadi tsoron Allah in mun ce guzuri yayi tanadi guzuri ne guzuri ne yaran masallaci ma ana cewa usulubi usulubi usulubi ana usulubin zuwa gona amma ana usulubin zuwa lahira Sama dai wannan ba Hausa ce ba guzuri azzadu wa ma ya akhudhu musafir ma'ahu min mata'i shine guzuri abubuwan da matafiyi kan yi tanadinsa na abinci ko sanyi ko ruwa na daga abubuwan amfani na jin daɗi to haka matafiyi dukkanmu nan muna cikin halin tafiya daga ran da mutum ya dunguro daga mahaifa ya sauka ƙasa ya juya ya koma ya fito daga uwa duniya zai koma uwa duniya kullum kwana ake satuttuka watanni wataran sai ka janna kirga mutum shekaru tafiya tafiya wani tafiyarsa kusa wasu nesa wa khairu ma natazawwadu bihi لذلك اللقاء هي التقوى da haka takawa takawa takawa ya tsaya a yi mata karatu na musamman an yi an yi amma kullum ka sake duwa ga kai da saurafa menene takawan nan ne ko don me ake cewa a tanadi takawa kuma ta yaya mutum zai nemi katangar daga ubangijinsa me matsayi musulmi daga gare ta abu hudu ko limaza kaifa ma mawqif muslim amma taqawa lugatan fahiya ma'khuzatun min al-wiqayati an ɗauko kalmar ne daga kariya wiqaya wa ma ya bihi al-insanu ra'sa da abinda mutum ka kare kansa daga gare shi hula galiban na kwalliya ne amma malafa kariya ce ko hulan kwano kariya ce sau da za a kira hulan kwano wukaya malafa ma za a ce mata wukaya da dai duk sauran abun da a iya rufe kai da shi istilahan a nan ko a babin taƙawa abin da ake ce masa taƙawa an ta ja'ala bainaka wa baina ma harrama hajiban wa hajiza ka sanya shinge tsakaninka daga abubuwan da Allah ya haramta hajiban shine shinge hajizan shine shinge ka sa shinge tsakaninka daga abubuwan da Allah ya haramta idan kai haka wannan shingen ya zame ma garkuwa arrafa ali ibn abi talib ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya fassara mana takawa takawa ita ce al-khawfu min al-jalil tsoro daga mai girma jalilu al-jalilu Allah muka ce Allah jal azza wa jalla neman katanga tsoro daga mai girma tsoro kullum muna fassara tsoro tsoro ma'ana abunda ya hana tsoro mai amfani abunda ya hana maka aikata haram abunda ya sa maka aikata halal ka tsaya ka dage shine tsoro mai amfani wal amalu bit aiki da abun da aka saukar ba sai mun yi wahala ba sai qur'ani da hadisi wal qana'atu bil qalil wadatuwa da dan kadan mutum ya wadatu da abun da ya samu ko da dan kadan wal isti'dadu li yawmir rahim tanadin ranan tashi lokacin tashi na zuwa za a tashi za mu ga a fassaran aliyu abu hudu ko alkhawfu al'amalu alqana'atu al-istidad zaka iya riƙon su lokaci guda har ka rike kaufu kasan min aljalili al'amalu ko kasan bit tanzili wal qana'atu kasan ku bil qalil al istidaru a kasan da yawmin rahim to wana ta'arifi na aliyu yana da sauki in abun a da muna zaune ce ce wa ya haddace na tabbatar da yawa to ba wannan ne ba nan manya ne ba bukatar ai yana bukatar da amma dai ba kamar wa'an eh ban ji irin da shi cikin na ƙarshe istidadu lawamir i za su shiga cikin na ƙarshe amma haifosu in ka je na ƙarshe al istidadu lawamir rahim kana buƙatan khawfu sai an fasara maka akwai khawfu shi ma khawfun ai zai shiga na ƙarshe kowanne zai haɗiye kowanne amma dai manya-manya ne masu zaman kansu khawfu min aljalil amalu al alqana'atu fil qalbi istidadu dukka dama shi ne karshe inda za a ko ina mutum bai tsallake ba a rayuwar na ka tsallake a lahira shi kenan Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana tambaya kaga sabon manzon Allah Umar fa kullum yana tare da Annabi yana tare da Annabi amma a lokacin da yake tambaya ina halifa kasan a nan ba girman kai inda da girman kai ya ce wanda dare ne gemage bai gani ba sai akwai amma ka duba yadda zaki jiki yake tambayan za a ce na ƙasa da shi shi ma a lokacin yana riƙe da mulki amma yake tambaya irin wata tambaya mai ma'ana wanda irinsa ce ya kamata ahlu sunna su dinga yi sai cewa Ka'ab radiyallahu anhu menene ta dawa ya kalle shi ya kalli tambayar ya kallo inda kalmar ta tafi kai sai ya fara masa da tambaya akan tambaye ka ba dan a kure ka ba da dama yau an kace mutum me kaza sai ya dauka kure shi kace so kai sai zan tambaye ka ka tambaye ni Ah, in ka bani amsar wannan zan samu inda zan tsora ma tambaya a kai ko ce ka ce ban sani ba to na san daga inda zan fara maka in ku ka faɗi to a nan zan tsora, ko kuma ba daidai kake ba amma ana tambaya ne ba don a ƙure ka ba ana tambaya ne don a san ko kuma tambaya ka kai shiru ya dace ka ba da amsa Hamsa mai sauke, in ma ka zane amsar wa in ma ban sani ba. Amsar za ta ga za ta bullo. ka na Umar ta ce me ta kawa ce ya amiral mu'minina amma salaka A ah, fihi shauqun ko da shauqi ba ka bi hanya mai kaya ba ce i eh, na bi hanya mai kayoyi ina cikin duba sai nake kwatanta sai dai gaskiya ba kowa zai gane wannan ba amma masu zuwa gona daga gonan masallaci ka ce kana neman fuloti ya ibra sai dai gaskiya ko ya kuri gona ce tsakanin ta kwai dan daji sannan za a tsallaka ta akwai rami akwai ɗan rafi a tsallaka sannan a sake tsallakawa akwai kayoyi akwai menene haka ta a tsallaka zuwa can a ce daga gonan nan kana son ka je floti a ƙasa da dai zai kyau a ce ba ka da takalmi sai hmm? kana neman daga nan za ka je wata rana in mun je a jarrawa zai tuna mana ana cikin karatu za ka ga irinsa a ƙauye ga irinsa a kwana kaza ga shi a binni kai gashi yau ya kullo ta kasuwa sannan musulunci ba inda bai tabawa rayuwar birni ya ce ba za ka je waje ba akwai na ƙasa ai kaga ko yanzu zuwa gona na yi muku amfani in ma da can ba gona wanda suke a cikin gari ba sa zuwa gona ko ƙaƙa in ka je akwai ƙaruwa wata rana kwatsam za ka je ta to daga nan a ce kana so ka tsallaka ka je fuloti ba takali ai ku da an ga sannu sannu da an ga kula da an ga hankali da an ga dubara da an ga saukan kuma sau da kanan ita yi ina bin hanya mai kaya yake to fa fama fa ma za fa'alta bai ce ina tambayan ka in takawa kana bane labarin kauye kafin da zama kauye ne an mun ne kauye to ba ce ba Kala Umar eh, ashmaru da yake kai ki farko dai sai ya ya kori na dogo riga kake da shi dole ka yaye ta joto ka daura ma dai in dai taɓo ƙasa a cikin gari za ka abin nan amma ka je can dole ka naɗe shi ka naɗe shi ka naɗe shi ka kai shi sama wando kake da shi ko ƙaƙa sai ka sake naɗe shi yace to zan yaye kori na wa anzuru ila mawadi'a qadami zan dinga duba wurin kafana da zakaji uqaddimu eh, qadaman wa uakhiru ukhra kaga in ka daga daga kana tafiya daga fa sai ga shi kamar zan fitanta in ka dauke kafar ai kaga sai ka wuce wacce sai ka aji wacce ta koma baya sannan ka sake dakko ta baya ta wuce wannan din sannan sai ta sauka a can gaba kana lura da inda zaka ajiye ta in akwai lampo akwai labaye akwai menene nan ga tsaya kila nan ga tsuntsu nan ga menene ka kalla iya kallon ka sai dai ka shiga ta wannan tsuntsu kana kallon sama kana kallon ƙasa haka makafata an tusibani shauka ka san ko zunubi ai fi shauka illa kada wata aya ta sauke ni kala ka tilka ya takawa wannan taka tsantsan din shine Ka kai hattara da abin da zai ja maka zunubi ka aikata abin da zai kubutar da kai shine takawa tashmirul litta'a nan mutum ya zage damtse ake cewa ya nade wandon saurin bauta sai dai ba na tsayawan ɗaukan kaya ba wajen bautan Allah ba sallah ne kaɗai bautan Allah ba bautan Allah ta yawa ka tsaya ka dage ka zage wajen da'a da Allah da'a da Allah kuwa baharun ne la sahila lahu wa nazarun fil halali wal haram kaga duniya tushen takawa ka ɗauko muyuwa. littafin saye da sayarwa za ka shiga kasuwa ba ka san buyu abin ko ka shiga mahalaka wanda zai je ina kasuwanci bai san buyu ba ma'ana babin saye da sayarwa to gaskiya dukiyarsa shubuha ce ƙaramin matsayi ko kuma haramci saboda bai san riba ba bai san halal ba bai san haram ba buyu a kakka ɗauka ka saya ne ka sayar a ciki akwai kwangiloli akwai ji'uloli akwai kirada akwai salami da sunan dai akwai rance akwai musharaka akwai mudaraba mudaraba da jiki mudaraba da dukiya mu shirka kai musharaka ce wannan to wa'annan babubuka su ne ciniki kodago ijara duk cikin ciniki yake kodago yaran zamani aka ce masa leburanci ina cikin buyo'a ko kafa aka ce ga yashi a tare za ka kwashi bai halatta ka kwashe, hatta ta alama hukumar layi domin cikin kwashe yashin nan akwai haram akwai halal akwai mubahi saboda haka nan wannan ba za a iya sanin sannan wurin hudu ba sai dai a makaranta sai dai makarantar fa gaskiya sai ka je makarantar da ta koshi sai ka je makarantar da ta koshi wurin a caɓa wurin buga-buga kai dai a tafi buga-buga ya fi babu. Mutu abin da muka ɗauki makaranta ka je ka iya fassara littafin daga farko har ƙarshe. In isa da za ka gani mutum aka biya masa layi ɗaya layi biyu sai a ƙara. da ya iya shi a ƙara, a ƙara. Me yake nema ya sauka littafi? Wanda ko kyantan an baka kalma ɗaya da larabci, ya kamata ka tsaya nan. Ka nemi sanin ta ciki da bai, ya ishe ka littafi ɗaya sai ya zama kaman kai saukan littafan? kusan ɓangaren ka iya shi shi ake cewa a haddace ba ka haddace abin da baka san fassararsa ba nan ma fa matsala ne ka iya karanta shi rau rau rau rau rau rau rau ka haddace ka haddace risala amma ba sa ka san me a cikin risala ne ne ne a cikin risala ka gani ba yi ba da kotu kamar sanar himari hamilu asara ya dace an duk kafin haddace an narkan maka da shi an kwance shi an ga abin nan an gama kwance shi an hada to shi ke na ɗauki wannan za ko haddace ka aje shi yanzu abin da ya rage ka isar da shi o kai aiki tukuna mu bar wannan kada mu tsawaita a ciki abin ya mana da nisa ka san halal da haram wanda bai san halal da haram ba ba ko sa ba a karɓa sai dai ba za ka tozarta tashi ba in ya kawo ka ta ah, ba na so ba na so ba na so ya zan ce kyautarka Allah ya sauƙaƙe a kai maka san ba musulunci ce haka ba ya kawo ma kyauta sai ka ji a cikin ku har akwai barayi wani ina nan ina neman kamuya muya ga abu a ba fa kamuya muya ne ba san yadda yake bani aka yi wanda ya bani wannan abu gaskiya na ga ko buyu a bai karanta ba ballan tana yi aiki da ita za ka iya ci ce eh ba shi wanda dai ba za a zubar da shi ba amma kai a matsayinka mai takawa ba za ka ci wannan ba kan ku ɗauka wata magana na ƙaƙulo daga uwa duniya na kawo ta yana na askari irshadu saliki dobi babin ƙarshe na irshadu saliki mutumin da bai iya bambance halatta haram ba a cin kayansa ko kyautarsa ba a karɓa sai dai ana iya karba ma ba shi, tunda baka san yadda ya tattaro ba kaga mutum zai ita Allah rufa min asiri ba na kasuwa ma'aikaci ne ni to ai aikin magani ba kai babin leburanci ba na faɗi da shi ne ake ce masa ijara a ijara ne zaka samu ka'idojin aiki ga abin da ya haramta ga abin da ya halatta ko koyar da addini kake ko karantar da qur'ani kake in baka tsaya ka san ka'idan aikin ba to dan dama dama in kyauta kake to in kyauta kake da dan dama dama shi ma dai baka rasa abin da ba za a rasa ba saka dauka kai mai koyar da addini lada ya tattara Allah ke yin fasa ba zulubi ne kawai komai na da ƙaidi na buƙatar halal ɗin ciki gudun harafin da ke ciki sannan walwara omina zalali da tsantsari yayi yayi mabuku haka mun yake sosai shi kuma aikin za ku ji aikin kaman banza banza banza banza banza banza kaman karatun banza banza idan da ka girma ka fara tunanin wannan za ka ce kai zuwa lahirar nan da matsala aikace aikacen da na yi rayuwa na kara zube na dinga yi kara zube na dinga yi yin ka ɗauko abinci ka zan daga inda abincin kai kullu wa makhafatan wa khashyatan saboda tsoron zamewa an min al-kabir tsoro daga mai girma al-muta'al subhana shi kenan wannan kenan yanzu dama can tun farko ya ce an yi tarihin takawa ko daga tarihin sai mai. imani limaza limaza فإيتو ين لماذا وينبغي أن تعلم أنه ما من خير إلا وألقه رب العزة سبحانه بالتقوى بابوني الهيري يا سبحان الله نكرس أسيقا قوليو تأم بابوني الهيري قومي كان كان تنصى كومي جرمان أن راتياشيني دتقوى nan za a same shi babu wani alheri ainihin komai girmansa komai ƙanƙantansa mu'allaqahu rabbul izzati bit taqwa in dai alheri ne haram ne ga shi da amma in dai abin da zama alheri to an rata shi da wannan tafarijul qurubi ba idan mutum kan shiga bakin ciki ba ya rasa inda zai sa kansa tsawon shi ne bakin ciki to yi shi sai da takawa takawa ne ke yaye shi ka shiga damuwa ka shiga matsala ta nan gaba da halin da kake ciki kuma ga Allah takawa za ta yaye shi Shi ne wa manyan man Ya yi Allah makhraj da jimla ɗaya. bakin ciki maganinsa mafuta daga bakin ciki takawa fi'atun fil rizqi mutum na son a yalwar yana san son sa su yawa mutum na son sa su yawa mutum na son kujerarsa ta zama gabjejiya kuma ta halal ba ta haram ba to sai da kawo shine ba shine rizqu ai rizqu bai zauna kuɗi ne kirmis da za ka ba mutum na son ya samu matsayi a ilimin addini ba wani ilimin addini yanzu ka samu kayan ɗaukar nan a zuba a dinga ɗauka ana watsawa yanzu ilimin ka zai cika duniya hmm, holokon ka zai cika duniya kana zaton ana sauraron ka ana zuga ka ana ce maka kaza muna jin daɗi kamar kai kace mutane sun gama hukaci ka haɗo kana kirari ana ƙara maka dariya to saboda kana yalwan arziki sai da taqwa an rata shi ne eh allaqahu rabbul izzati bit taqwa shi arziki wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah ittaqillah wa man yattaqillah wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azarta mutunta inda baya tsammani shanunka awakanka sai su haɓaka nomanka sai kaga Allah ya tsare ka daga kwari daga tsutsa kasuwancinka sai kaga rumfunanka Allah ya tsare su daga tsautsayi ya tsare su da kayanka zai taso daga uwa duniya kaga Allah ya tsare maka shi ya shigo cikin gida taqwa inna halal ne Allah zai tsare maka shi ta hanyar takawa karatu kila ƙauye za ka wata lungu za ka maka kulle kanka sai ka ji duniya ana labarin ka ana dan wancan akwai wani waliyin Allah dan wancan akwai wani waliyin Allah sai ka ga kafin haka da haka lungon ya zama maraya takawa ce ta kawo shi ba a zo a same ka ba kaman ka je ka samu mutane ba a gida ma wani katafare wuri a tsakiyar anguwa mai tsada a kan titi mara sai dai kai ta hayaniyanka kai ta hayagaganka amma kana lungo za ka ga e kai duk wanda ya shigo lungon nan mu uzumi akwai kyakkyawan zato da gaske wurin kai su ba a samun komai a wurinka amma ana zuwa karshe ma sai dai ka bayar in aka juya aka juya aka ce kai aiki kaza ya tashi mu tashi ga nawa kawo naka kawo naka har haɗa je a sai wani kwana bi kwana ka ce mu mu har yanzu ba mu ji an ce ana nema ba wai an daina nema ne neman nan da ake muna jin daɗin sa shin ba wani aiki ne da aka tono haka za mu yi ta zama ka ga mutum ne ma faɗa ce kai ya kashe min faɗa ba a samu inda za a yi aikin ba idan an samu za a gaya ma kai wani wuri amma nan ba a samu ba in ko baka inda za ka zuba ba a ji shi har nan da bukata ta taso a je a ka ajiya ne Allah ya baka za ta taso za a neme ka wata rana haka za ka ji ana kuka ma ana nema to amma yanzu babu inda za a sa takawa ke kawo wannan yarzuquhu min haythu la yahtasib Kabulul amali karkuwan aiki ha allaqahu rabbul izzati subhanahu bit taqwa hane zai zama duk abin da aka faɗi ce menene farkon bai? sabon Allah menene karshen bala'i sabon Allah menene fidda su ya ba me halaka da auna sabon Allah me halaka ka kaza me ba ka muka dinga yi ah, asarul zunubi ba to ai shi ma wannan haka ne asarul nasar kenan za a ce duk abin da zan takawa ce da yi takawa babu wani alheri ainihin face Allah ya rasa ya fi da takawa to hakan kana sa karɓi aikinka yanzu nan mun ce Allah ka karɓi aikin mu za mu daɗa faɗi a sujada ma za mu faɗi Allah ka karɓi aikin to karɓan aikin mu ya rataya ga takawa takabbalu Allahu minal muttaqin sadadul ra'ayi dacewa a tunani mana firasa kenan firasa ta rata ne ga takawa ka hango ka hango ka ce kaza ne a kan da shi haka yake to yana ga takawa shine ainihin firasa karban aiki a ba shine ba sadadu fil ra'ayi wa tawfiqun fil nazar in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kuka ji tsoron Allah sai Allah ya halitta muku ganewa halittawa furqanu din wani abu ne da Allah kan halice shi a cikin zuciyar mutum ko a cikin ran mutum sai dai zuciyar zaka ga kaga abin da mutane ba su gani ba ka tunano abin da mutane ba su tunani ba ka no abin da mutane ba su tunani ba ka hango abin da mutane ba su hango ba idan aka faɓa ma sai kaga ana nema a shiga matsala ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah to hakan nan ainihin yin daidai kintace kintacen kai zama daidai shi da taqwa ne in tattaqullaha yaj'al lakum furqana kamar wani injiniya yana nan tare da kai haka zaka dinga tafiya da abu na tasowa an ka kalle shi ka kalle shi sai ka ce mu gudu kowa na shiga kai kaza ka ce kan mu shiga nan me ya faru ce ka ni dai na ji a zuciyata bai min ba wannan abu ƙarshen ta zai iya zama wani abu daban amma tunani na ne kan wani turje yake zai shiga ce to shiga ciki shiga ciki ƙarshen ta sai ka ga ya dawo ina wayyo Allah ko ya dulmuya husnul aqibati wato kayanka ne da Allah zai halitta maka ya bashi a jikinka husnul aqiba kyakkyawan ƙarshe shi ma ya rasa da takawa ne mu'allaqun allaqahu Allahu azza wa jalla bit taqwa innahu man yattaqi wa yasbir duk wanda ya tsaya yayi takawa kuma yayi haƙuri fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin a takaice wannan baya taɓewa eh abubuwa na biyar na farko ya ya kuru na biyu si'atul rizqi uku qabulul amali hudu a ƙarshe husumul aqiba in ka tsare wannan a wannan hudu ba ai da zai ku ce ka ai sallah kawai ya shi mu yau muka samu muka yi aiki da wannan da takawa muka samu biyar din nan in banda ba dan ba dan jahilci ba sai mutum ya ce ma amu da mutum jahili ne ba eh, ba in ya samu yana gani shi kamar ya tsira can ba in kara mm, mm, wattaqawa mahalluha alqalb wato takawa amalun min a amalil qulubi kenan Nun kun duba an bashi babi mai faɗi aiki ne daga cikin ayyukan zukata ta kawai eh, eh, saboda hadisi mai hadisi na cewa a hakuna attaqawa hakuna ba mu gane ba shiru ila sadarhi ha zuciya ce kenan a zuci kake takawan takawan tana cikin zuciya kenan to tunda takawa nan anan ake halitta mutum furqanu in aka halitta ba kowa ake da furqanun nan ba dai dai ne sai bayan Allah kan halitta musu furqan ba ka sani kana da shi sai dai kaga alamomi ba a sai da shi a kasuwa ba rubuta shi za a yi a sha ba aiki za a yi falaisat taqwa mazharan yakunu alaihi al-abdu takawa ba uniform ba ne hmm? ba uniform da baji ko kuma uniform da guraye da layu da asake da gatura da tsuntsaye ba shi da yin ba shi ne takawa ba uniform ba ne ba takawa shi ba halitta ta bace yake inna allaha la yanzuru ila suwarikum kaga uniform ɗin ku kenan baya kallon ku shigar da kuka yi wala ila kun bai duba jikunanku ƙarfafa kuke ko range-range kuke yin zuru ila ku. wa amalikum atan takawa A nan ake samun lil ikhlasi anan niyya take sadaka ce wa amma limadha taqwa nan an yi magana mahallu taqwa nan ko saboda mai taƙawa lima kaga ba zo kan kaifa ba tunda komai za a tambayi mutum lima saboda mai ake taƙawa limaza ah taƙawa fala fala budda min taƙawa ai taƙawa dole shi, ce iya taqwa hiya manba'ul fada'ili ita ce maƙuƙugan alheri kulliha فالرحمة والوفاء والصدق والعدل والورع والبذل والعطاء كلها ثمرات من ثمار شجرة التقوى هكا me ike سنة sunna attaqawa الهيرين ورحمة منين rahama menene rahama alheri cika yin gaskiya adalci tsantseni badawa kyauta kulluha wa'annan duka in ka tara su samaratun min simari shajarati taqwa idan mutum baya da takawa ita ce takawa ta tsiro a zuciyarsa ba ba zai iya tausayi ba ba zai iya cika alƙawari ba ba zai iya yin gaskiya ba ba zai iya yin adalci ba tsantsani zai ba shi wahala balle ba dawa. sau da haka nan dole takawa ai takawa dole shi shajaratun eh, min shajaratu shajarati idan aina ayna'at fi qalbil mu'min idan ta nuna shi na kai ba na kusa na fankan bayan zara na ta ulo in ku ba ka ba ku je kuta da inci sai dai za a tafi a bakka ba komai kai ne ko ba san kusakan manautan sai dai ba duka za a samu ba su wa'inda za su rasa wutan ba za su zo da wuri ba za su rasa haske akwai dan gyare-gyare da ake mata kuma sun fi mu zama a sarari mu gini ya tare mana nan sosai ba kaman sauran ainihin abin nan ba ana wani aiki ne kafin abin nan din insha Allah rana ce komai yi daidai ba sai ba ke ne ba komai mujahhaz kaya na aiki eh komai mujahhaz yana nan aikin ne dai ba fara da wuri ba kuma dai haka Allah ya kaddara duk da baraka wata ran ko gaba ɗaya ba da bane an ba dama mun hakura mu da mu je kabari na'am ina nake ne kuma li'anna taqwa هي التي تصحبك إلى قبرك تقوانا إتجزا تلك كقبرك كنا kallon mutane kullun tafiya ake kullun tafiya ake rakiya ta gaskiya ta kawace ta yi maka in ka mutu yanzu mun je duk dawowa za mu da wuri ma ana zuwa za a ce to kun ga ya kamata mu sallar a a gida ba ya kamata asar mu yi ta a gida kaga nan za mu zanna rabi da rabi kafin mu fara sawa a rugo da guduri ba ku ba wata sallar la'asar kabarin ne ta ce ta shi hmm? ko mutum ba baka taba ji ba ana bayani ya jama'a mu ji tsoron Allah ya jama'a ya kamata mai kaza ya jama'a ya kamata mu tausa ya kaza fasan sai kaje na ce malal lokaci hmm? wurin ya ishe shi صفة تقوى لأن التقوى هي التي أنا تسحبك إلى قبرك فهي المؤنس لك من الوحشة إذا تقوى تكي كور قد داموا تقوى إذا المنجية لك مثل لك الدكي مو ممكن كبير مو ممكن eh to ba za ka ga wani ba eh shi kenan ma in ba in ba zai ba mu mu hakuri tunda kai ma ka zauna balle mu ya fi mu giba na'am wal bunyatu laka ay min azabillahi al-azl taqwa ita ce mai kawar ma da damuwa a kabari inda misalin a ce mutum da a ce ya je aka je aka ajiye shi a makabarta aka watsa biyo mutane zai da gudu Ta kudu zaka biyo ba gani mai isa shi an ajiye ka an gama magana wannan ya magana an yi duwayi an gama ga sun rubari, kana jin wannan buga mashin kana jin wancan su kai kiɗin motar su kana jin yara masu gudu a ƙasa sun tafi ba la gudu za ka biyo su ko da daddare ka faɗa ɗauka ɗau ba za ka kwana a wurin nan ba to me zai kawar maka da damuwa a wurin takawa shi ne guzuri wata rana aliyu ɗan abi talib ya je makabarta ina ga shi ma yana halifa ne tunda ya je da jama'a yake cewa ya adal kuburi man khabar inda kuke zaune ina ce duk kaburbura ne duk da dai ba yawa amma kai in kaburbura za a yi muku za ku wuce sai ku kusa kai can ya mutanen kabari menene labari shubu yake innal khabara indana mu labarin da zamu baku mutanen kabari labarin da muke baku anna amwalakum kada kwasima ku an rabe kana ganin babu babu a yanzu haka ka rasa dan wani ba gida ko kaka yar dubu ɗaya yar dubu biyu kayan dubu ɗaya kayan dubu biyar kayan dubu kaza kayan menene nan din nan duka a yanzu kaban ma ba dukiya ce ba amma ah, kana mutuwa to me za a yi da shi sai a haɗo shi a haɗo shi a al-mana sai kaga an tada kuɗi to dukiyoyinku mallakan kuɗin nan kaf mun rabe an rabe su wa buyutukum kada sukkinat gidajenku mutane ne ciki nan ba ɗaki na ne ba da ɗaki na ce ce ina mutuwa wani zai ne shi shiga ciki ko ya zama dole wani zai shiga ciki in na mutu <clears throat> mai ci gaba da harkokin nan zai shiga sai dai kuma da hila burare an kwaji menene dai gidana dai wanda nake zaune a ciki yanzu duk an kame mutane ne ke ciki an rabe ɗakin da babbare wani shiga ciki yanzu an buɗe an nemo makullin in ba makulli ma sun fasa shi ba a tunanin zan dawo ya kuke fasa fasa ɗakin sai amma ya mutu an binne shi ba zai dawo ba a hari ka kalli gidanka yanzu wanda ke da yan buka ka kalli bukkanka ka dube ta daga farko har ƙarshe ka zagaye inda kai wahala ka tsaje din nan malan kana musu rabe shi zai ƙarshen ta in ba sa ba sai an yi faɗa akan ramar shi wannan na ce wancan azzalumi wannan na ce wancan azzalumi wani ma ce to ni ba zan yi da ba ko ta zai akan kayanka ina mai kayan ya mutu amma masu gado wani yana da an cuce shi saboda haka nan ƙara zai ce gidajen ko an rabe an gama rabu wa anna azwajukum aw anna zawjatukum qad zawwijat matan ku sun yi aure wannan sai mutum masa sake ka auro wata ka kashe mata kuɗi kana jin daɗin rayuwa da ita yanzu wani ya aure ta kila ma ɗaya daga cikin gidajenka suke kwana a ciki na gani a layinmu cikin wa'anda suka aure matan matan matan wannan bayan Allah a gidan aka ba shi wuri nan gidan ya zo ya tare da shi da matar matar matar tashi a nan gidan suka tare an riga arabi, kana can kana ce zan yatsa da na sani da ba wancan da gidan lahira na gina wa anna zawjatukum qad zuwija yana faɗin maganan daga zuciyarsa ne thumma baka thumma qala wallahi ko baka dan tsaye ba ali gaskiya zaka faɗi mana wallahi law istata'u an yujibu laqalu inna wajadna anna khayra zadi ya mutum yake babu takawa ita wannan takawa ita ce za ta kawar maka damuwa a cikin kabari A taqwa hiya khairu zamanati ita ce fiyayyen zamuni sai takawa in faɗe ta da wani yare sai dai amma ba haƙiƙanin yaren ne ba ita ce fiyayyen inshora ba na inshora maganin masifar in tsatsaye faɗa ma a biya ka duk da ba fa halacce ba ita ban ce halacce ba ban ce haramce ba inda sashin zai magana kanta zai magana kanta amma ba ita nake yi ba kada wani fidda fikihu a ciki amma abun yayin haka ita ce fiyayyen inshora kamar yadda suka ce idan ka yi inshoran gidanka in ya kone kurma sai a zo a ɗauki plan ɗin da ka gina gidan ɗin a ɗauka a fitar maka da shi yadda haka dai suka faɗi ko da ba a yi su gama ƙa'idojinsa sun cika sai za a ɗauka gina maka shi in ji su amma kada ku yarda da wannan magana ku bar ta can to ita ce babbar amana lamuni zamana ba shi ne lamuni ba tsayawa Ta wala daga za ka tsare ɗanka da ita duk abun da isa ne mu matan matanmu malam ba mu da gaskiya ba mu da takawa da muna da takawa Allah da ya lankwasa mana ƴaƴan nan Allah da ya lankwasa mana matan nan za su zo su bi mu suna jin daɗin yin to amma to amma wa mustaqbil abna'ika da ci gaban ƴaƴanka can maimakon ka tara musu dukiya tara musu takawa min ba'dika قال تعالى وليخشى الذين لم لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه الذين متانن لن تسكي جذروا لو تركوا من خلفهم ذرية دا سنبر يا يا ذرية بايان رونانا دا سنجذروا تورو أكنسو to الله أكن tsoron يا akan ƴaƴan mutane su ma su يا haƙoƙin فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا suka tashi magana akan mai suke da suna marayu su yi gaskiya ta'ammal kaifa anna Allah subhanahu sakhkhara nabiyyan inda Allah ya koro annabi sukutun ita da katanga annabi sukutun annabi Musa da wani bawan Allah Khidir alaihi musallam iqamati jidari don su ta da wata katangan Baban su ne salihi takawarsa yasa aka turo annabi bai hana gobe Allah ya turo wani bawa daga cikin bayan Allah ya zo ya kare ma yayanka tun da ka riga ka Allah ba za su tozarsa ba saboda haka nan eh, me yake da suna yake cewa li iqamati jidari fi karya. Jadi mana na mutanen banza ne bakhilati gari fa'atara da Musa har Musa yake cewa wali kai mutanen nan gashi muna da bukata sun ki ba mu abliyafa ta baki sannan kuma mu tada musu da katanga da kai jinga da su tun da ka iya gini a tada musu da katanga su biya mu ma samu abinci qala law shi'ta lattakhasta alaihim ajra ثم يخبر يخبر يخبر الخضر سنة خضر يا بعد الأبار سبب في إليه بالغيب ياي أي شيء غيب الذي أطلعه الله عليه في هذا الأمر في هذا الأمر فيقول وأما الجدار فكان لغلامين ashe wannan katandan da muka tada ita a garin waɗannan mutane marasa mutunci ta marayu ce a garin wa kana fatawo kansun lahuma ma kuɗinsu na ƙarƙashin katanka idan ta zube ruwa ya zo wane ne ya zo mutane su mai da wurin hanya za su kurma inda kuɗin su wa kana abuhuma salih su ko kakan su bawa ne daga cikin bayin Allah talabun abbas hibdan bi salahi abihi ba tsarewa ne da Allah ya tsare su saboda gyaruwan mahaifinsu labari ma ya gabata a wurin Tanal abu sabiu baba ne na shida na bakwai kakansu ne na bakwai shi ne salihu ba ma babansu ne ba baban baban baban baban baban sai da aka je bakwai na bakwai shi ne salihu amma nan jikoki Allah ya tsare musu dukiyarsu albarkan wannan baba salihu to yanzu kai fattakawa kaga an yi limaza sai kai to takawa dai ya al-abdu rabbahu fi aqalika wa fahamika hankalinka da fahimtanka al-inqiyadu li shar'illah ba da kai da sharar Allah ka sallama wa tsarin Allah ba gyara, ba canzawa, ba gaurayawa, ka riƙe shi madaras. Ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Mummunai kada ku wuce gaban Allah da aiki, kada ku wuce gaban Allah da magana, kada ku wuce gaban manzon Allah, kada ku wuce gaban eh, da aiki ko magana. Wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku yi yadda suka ce ku yi musu da'a Inna الله سميع Ali, قال Abbas, nuhu نهوا أن يتكلم magana wannan an hana ka faɗi magana saɓanin yadda annabi ya faɗi. Nan ya takallamu baina dai kalamihi a gaban magana sa ba a gaban sa ba ko magana sa da aka aje ba abin da bai tsara mana ba sai abin da muka jahilta. Wannan shi ne yadda takawa za ta kasance bin sallamawa shari'a komai na biyu at-taslimu li qada'illahi sallamawa abinda Allah ya yanke aw mu runguman kaddara in kaddara ta faɗo kai duk yadda za ka yi iso amma in ta iso sallama mata وذلك indal musiba mutun yayi kudure abu biyu, in إن ta fado masa. la gina lil muslimi anhuma abu na farko annahu shi din nan mulkun lil maliki shi mulki ne ga mai mulki mana shi wannan mallakan ga wani mamallaki ne mallakan sa ne fa nahnu mamlukuna mu mallakaku ne lillahi Allah ne mamallakin mu inna lillahi ai mu na Allah ne mu na Allah ne gabaki ɗayanmu wannan in ya ɗauka ya ɗauki kayansa in mutuwa ce wa inna ilaihi raji'un mu ma gare shi muke komawa qul Allah qul allahumma malikal mulk sai mutu Allah shi shine mamallakin mulki ala lahu al-amru wal khalqu ayyidi hada awwalan الثاني أن هذا المالك شي ما يملكنا الله وهو الله سبحانه hakimun ashe kenan duk abun da ya mallake shi mai hikima ne fi af'alihi fala yasduru anhu subhanahu illa ma huwa mabniyun ala al-ilmi wal hikmati duk abun da yazo yana sane yana sani kuma akwai hikiman yin abun haka wal khair sallata wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sako yake sallama wa Allah halin da ka samu kanka Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana cewa wallahi la ubali ala khairin asbahatu am ala shar ni ban damu ba lafiya na tashi ko ba lafiya khairin aw ila mu da lafiya kawai shi ban damu ba na tashi ban da lafiya ne ko na tashi da lafiya duk daya لأني لا أعلم ما هو الخير لي ولا ما هو الشر لي وأن شيني تقوى آه، عينها أبنى الله كبام تقوى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 التأمل والنظر في بديء صنع الحق سبحانه وأنكر رب العزة سبحانه على الذين يمرون بآيات الله ولا يعتبرون شن وننكر شيء وندم كبرو وند إذا مت يا إيه دبيو التسليم لقضاء الله كو نا كيف تقواني kaga za ka ga guda uku ne na farko in qiyadu li shar'illah na biyu at-taslimu li qada'illah wa qadarihi to kaga na uku jimun at-ta'ammulu ana takawa yadda ake takawa la'akari tsaya tadabburi at-ta'ammulu wan nazaru fi badi'i sun'il haqqi subhanahu wajen kyawawan halittan Allah tabaraka wa ta'ala وأنكر رب العزة الله يعنون كيوسا ها با كي لا رسي نجي هذا هذا تو نأكو زعتي دأكو ناتي مكو نتا ألف الإنكياد نبيو ها أتنا at-taslib to shine na uku at-ta'ammul siffan yadda ake takawa la'akari da yin tunani cikin halittan ubangiji tabaraka wa ta'ala domin Allah mai girma da ɗaukaka ya nuna kushinsa mutum ya wuce aya Allah ba ta yi masa wasi ba ta zame masa wasi ba yake wa yi min qarya amin aya da daman ayoyi ga su alamomi masu nuna ƙudurar Allah fi samawati wal ardi yamuruna alaiha suna ta wuce su ah kai ban karanta larabci za ku ce min larabci zan yi na ko ba hausa subhanallahi amma ba'du التأمل والنظر في بديء صنع الحق سبحانه وأنكر رب العزة سبحانه على الذين يمرون بآيات الله ولا يعتبرون فقال المولى عز وجل وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في قلبك فلا جل ولا حسد ولا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم آه، وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا الغل ولا حسد ولا كبر ولا عجب للحديث ولا كبر ولا العجب للحديث لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثال حبة من خردل من كبر في تعاملك فلا غش ولا خداع ولا كذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار أو أن يستخدم اسم الله العظيم لترويج بضاعته للحديث الحلف منفقة للسلعة ممهقة للبركة أو أن يتكلم عيبا للحديث أن يكتم عيبا للحديث من باء عيبا لم يبينه لم يزل في مكة الله ولم تزل الملائكة تلأنه أو يستخدم الرشوة لتيسير أمره في أمر لا يحق له للحديث لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائشة يعني الذي يمشي بينهما رواه أحمد والبزار في مطعمك وشربك فلا يدخل جوفك الحرام وإذا أكل العبد الحرام فلا تقبل منه طاعة للحديث وإذا خرج الحاج حاجا بنفقة خبيثة أي حرام ووضع رجله في جرز ونادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعدك زادك حرام وراهلتك حرام وهجك معذور غير مبرور الطبراني وفي جوارحك في لسانك قال عقبة بن عامر يا رسول الله من نجا فقال أمسك عليك لسانك وليسأك بيتك وابك على خطيئتك في بصرك قال تعالى يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور قال ابن عباس هو الرجل يكون مع القوم فإذا مرت المرأة بهم نظر إليها إذا غفلوا عنه وإذا فطنوا غض بصره وقد اطلع الله على ما في قلبه أنه يود أن يرى عورتها وللحديث والعينان تسديان أخرجه أحمد والبزار وفي رحمك للحديث يقول الله عز وجل عن الله وعن الرحمن خلقت الرحم وشتقت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وفي أهلك فلا ظلم أو سوء فلا ظلم أو سوء عشرة للحديث إن الرجل لا يكتب عند الله جبارا وليس عنده إلا أهل بيته ولا بخل في الإنفاق للحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عما يملك قوته وأن يعدل بين نسائه إن كانوا أكثر من واحدة للحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما أصحاب السنن وابن حبان وأما موقف المسلم إن من التقوى أن تسأل الله أن يجعلك من المتقين للحديث اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأفاف والجنة مغالبة النفس بالعمل الصالح للحديث اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ملخص الخطبة التقوى لغة واصطلاحا التقوى مفتاح كل خير كيف يتحصل المؤمن على التقوى صور tatanafa ma'at taqwa to a takaice dai na ma fasara aikanta a batta haka faturan ku amma dai bayan salati bayan abubuwa guda uku yadda za a sa biyu kai yadda za a samu taqwa na ukun su la'akari tadabburi akan halittun Allah don da dama mutane suna tafiya ga kayan wa'azi ko ina ba sa wasuwa gashi mai magana ma na cewa fi kulli shay'in lahu aya a komai Allah na da alama tadullu ala annahu alwahid fi qalbika a zuciyanka ya zama fala dilla wala hasada ka rayu zuciyarka baka da haƙon kowa baka bakin ciki wa kowa an wa manzon Allah ayyun nasi afdal yace a kullu mahmumil qalbi duk wani mai wankakkiyar zuciya saduqul lisani qalu saduqul lisani na arifu mai gaskiya mun san shi amma wannan mai wankakkiyar zuciya ma mahmumul qalbi qala huwa taqiyyun naqiyyu shine mai takawa tsarkakakke la isma fihi zuciya wala bagaya a zuciya wala gilla wala hasada ibnu majah ya rawaito hadisin bi isnadin sahihi wala kibra wala ujba lil hadisi ba da mutum ba zai yi girman kai ba ba zai yi jiji da kai ba saboda hadisi la yadkhulu al jannata insanun fi qalbihi mithqalu habba mutum ba zai shiga aljanna ba ainihin cikin zuciyarsa akwai daidai ƙwayan zarra min kibarin na girman kai duk mai girman kai bai shiga aljanna ko da dan kankare ne girman kan wa fi ta'amulika haka wajen mu'amalolinka can fi kulli shay'in haka an ka tashi wajen bangaren mu'amala ta kawa falajisha dole ka kawo Allah zuciyarka hudurul qalb tuhdira qalbaka bala gisha wala khida'a wala babu kish rufa-rufa in aka fara buɗa shi zai yawa khada babu ƙarya saboda annabi ya ce man ghassana falaysa minna har jarrabawa wal makru da makirci boye gaskiya juyar da ita wal khida amma makirci da yaudara finna ai kaga mai su kenan ba makirci ne kaɗai zai tafi wutar ba da mai makirci Au an yastakhdima ism lahi, ko mutum amfani da sunan Allah shine ya ce amfani da addini wiji li tarwiji bida'atihi don shigar da ainihin sana'an shi saboda hadisi Ali Allah halifu rantsaran da sirra, zai sayarwa da mutum kaya wanda da an ji kana wallahi tallahi in suka ji wannan tafhimi sai ce akwai bawan Allah a kaza mumhiqatun lil baraka amma yana yaye albarkar aw an yaktuma aibal ko mutum ya koye illan tayansa ya sayar da shi da aibi man ba'a aiban duk wanda ya sayar da abu da illa ya san da ita lam ho, lam zalfi fi maqatillahi zai ci gaba da rayuwa cikin fushin Allah ko gona ka san tana da matsala ya kamata ka kai wuri kaza baya kaza wuri kaza na kaza daidai gurgurdun wanka. fi maqatillahi wa lam tazal mala'ikata mala'ikatu tal’anu, haka mala'iku za su ci gaba da la'ansansa abadan abadu sai dai in ya tuba aw yastaqdimu rishwa ko amfani da cin hanci don sauƙaƙa lamarinsa Allah bai yi karatu ba shi kana sai ce a haɗu dubu dubu na cin jarrabawa za a kawo muku a nan take za a yi kwatakwafin jarrabawa ku ba da kaza a wasu wurin kawai In fita ku yadda za ku yi ba ma magana ki ta bai za ku ansa yana tare da amsa. harshewa ba nan ne kadai ba harshewa tana da fadi baharu ne la sahila lahu fi amri amma wanda za a gane da wuri malamai sun sani dalibai sun sani fi amrin la yahiqqu lahu abunda bai cancance shi ba ana rasulullahi rashi wal murtashi war rashi fi mat'amika hujjab abincinka wa shurbika hmm eh au wanda ke tsakani rashi mai badawa ra'isu mai kaiwa murtashi mai karɓar haka a abinci mutum ya ji tsoron Allah abinci yadda mutum zai ji tsoron Allah kaifa yattaki ko yadda zai ji tsoron Allah a wurin abinci da abin shan mutum fala yadkhulu jawfuhu al-haram duk yadda zai yi ko ruwa ne ba zai shigarwa cikin sa ruwa na haram ba ruwa na haram na kannan sauran Wai da akala al-abdul harama idan fa bawa ici haram Allah ne ya san mutum ya ci haram amma dai ga matsalar fala taqbalu minhu ta'a ba a karbarwa mutum wata ibada ba a karban sallah balle azumi balle balle wannan hujja akwai hadisi idza kharaja al-hajj hajjan in alhaji tafi aikin haji bi nafaqatin khabisa da kudi na haram kujera ta haram guzuri na haram akwai hadisi banda wannan ba wa wada'a rijlahu fi jarzi fi fi fil garzi ya fa kafansa akan abun hawan likafan dokinsa zai wuce tunda in ka tsora kafan ka za ka ce labbai Allahumma in wai in a mota ne bayan ka yi wanka ka daura harama kana hawa mota nan kana labbaik Allahumma labbaik ka san kujerarka ka zauna to a daidai lokacin nan Allah mai kira daga Allah na cewa ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا Ba hajji gare ka. babu rabo a gare ka Allah bai ansa kiranka ba kuma baka da rabo duka haram kulle-kullen da ka kulla ka tara ka tara ka tafi aiki mulki na haram ne Allah bai karba ba warahilatuka haram kujeran kudin kujeran abun hawan haram wa hajjuka ma'azurun hajjinka mai zunubi ne gairu mabarurun ba kotacce ba ne ba to nan bai tsaya aikin haji ba duk abincinka duk abin shanka ka tabbatar daga halal ne ba da mai muke magana wani ɗan yan kasuwa ne muka tabo aka tabo wanda ɗan kasuwan da bai san haram da halal ba kayan za a ci yan kuma ka ci ko ka karba ka ci gaba da rayuwa kowai ya baka riga kasa ko ya san ka ba karba ba kana rabbi filli, rabbi filli ana ce maka ba karba ba Ya tukfaru ma dama labista sauban harama takawa siffar takawa a gababuwanka fi lisani fi ka misali qala uqbata ibn amir ya rasulullahi man naja wai to yanzu manzon Allah lamarin nan ya kai inda kai ina wurin tsira a ina tsira take kai yayi tambaya fa qala amsik alayka lisanaka karke harshenka wali yasa'aka baituka kusan wani karatu da muka yi da safe da mata ɗakin ka ishe ka ina ce musu na kuwa Allah taimake ku namiji ma kokari yake in ka gama abin da ke ka koma ɗaki in ka gama abin da ke ka koma ɗaki in ku ba haka ba za ka halaka to da ba kullum kuna gida ko in ka ga wani abu ya same ko ka ɓata da gangan dan duk wata ta muke sallah sai sai hakuri mai gidan ya ce baya son baki sai hakuri Allah ya ki bai wata turo ko wata sai ta shige in maka ɗauka ta tura mu za ki nuna jijjiwa to mijin naki din menene ai kaza kaza ina eh, da abin take to ga wancan ta zo ta ci min mutunci a gida. akan maganan da kace kada baro ne shigo ka ga ba tare sai ka tashi ka je ka samu mijin ta mataki in ba ta da miji ka samu ubanta ko ka ne ka je wajen hukuma su sa iyaka tsakaninka da ita inda bai kamata ka je ka shaƙe shi ba a'a ka sai ka samu hukuma in ko aka sake ne to eh, hukuma ba ta yi dauki mataki ba to kana iya yin abin da za ka yi magana sun yi banza da kai sun mayar da kai abin dariya ka sake zuwa ce to nan ba ko kwa kwazo ku dauki gawa Allah ba shi daga na da ni. dan ba zan gudu ba ba inda zake to mata ba ta baka dinka ka ga ku huta ku ma baƙin jini ma ba zai koma kan ko mijin za a yi ta zagi matsiyaci kaza kaza ce uku zagi za da yawa yake to kai miji ne kake nema ka yaka in ka je ka gama dubarbarun da za ka yi ka samo abun da za ka hau ka miƙa mata ka gudu ɗaki kai ma ko ɗaki ko ɗakin Allah ka rabu da majalisun hirar inda za ka samu ka sha to sai gashi yanzu annabi ce, ainihin tsira kawai ka rike ka harshen nan ko bai rikuwa har kana cikin jama'a ɗakin kai ishe kaurin yawo ka zauna ka dinga kuka akan kurakuranka nan ne tsira take domin ka riga ka yi damomi ba na dama ɗaya ba tunda ana maganan jawarihu fi lisanika kaga fi basarika haka idonka daba ne Allah ce ya alamu ka'idata ayun وما تخفي الصدور كما شيء رأيه سالي يا سان هذا سبب إلو يودر إلو ابن عباس إكتا هو الرجل شين متمند يكون مع القوم إن تعدد متمند فإذا مرت المرأة إذا ما تتوجه بهم نظر إليها إذا دخلوا إذن سر قوم وتحر كسي قلت شيء وإذا فتنوا أنصم فرقد شكت بصرهم وقد اطلع الله على ما في قلبه الله يا رجا يا دروس أنه يود أن يرى عورتها حديثي كما على أينان تزريان وفي رحمك حقا وجم عملا دنجنك سبب أقول حديث من Allah ya kulu lahu azza wa ana Allah ana rahman ni ne Allah ni ne mai khalaqtur rahima na halitta zumunci wa shaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wanda ya sadar da zumunci zan sadar da shi ko da ko irin mutanen nan ne kana kyautata musu suna tsakin ka kamar yadda wani ya ce ni ina da wasu dangi in kyautata musu su zage ni su yi min za su fice ni su yi min menene annabi ce bala'i sai ke ce kana yafa musu wuta amma in dai haka ne zauna a hakan ka ci gaba da yi ko da yayyanka karnanka ƴaƴan waye ƴaƴan waye sai Allah ya daga kaka don Allah zai turo mala'ika ya dinga kai aka. yana tsare ka daga duk wani sharrin sai kuma ka ci gaba da kyautata musu kar ka zama kana faɗa da danginka abinda ka san kana musu da alheri ka yi musu abinda ka sani suna kana wa ƴaƴansu da alheri ka yi musu su in sun tashi su yi wa ƴaƴansu kadai su yi wa kawuna su kare da wani su ci gaba da yi ka san inda kayan yana da tsada yana da lada wa man qata'a qata'atu kuma sannan ma ai an sha magana cewar a sirati akwai bugulan da ake dafawa in dama amana ne hagu zumunci dan siriri ne mutum na takawa wani aikinsa zai iya wulla shi wani aikinsa bai iya wulla shi to idan babu wurin dafawan yaya sultan ya mutum zai in ka taka ɗaya biyu uku riba kusa ba ga iska ga wane ne ba da mutum lokaci guda zai sutale ciki kuma in ya sutale shi ke kenan hmm. alaikum salam ayo la talbisul haƙa bil batil kada ku sa ku da ƙarya da gaskiya duk wanda ya haɗa Allah da kayansa Allah ya ce ba ruwan shi da abokin haɗaka duk haɗaka ba wancan sai mutum ya haɗa ba wancan ne shi Allah ba ya so hmm? na'am eh mm namu ne a naku ne duka So ga in aka yanka yayin da aka yanka yanka ai kuwa zai to har yanzu tana matsayin na nan martaba ta nan abin da yake cewa suke da mahaifiya suna da ɗan uwa babba kullum yana kawo mata rago da sallah to shikenan sai Allah ya mata cikawa shikenan sai ya sake aiko da ragon ya san ta cika ya san komai aiko da ragon to wannan ragon nawaye naku ne gaba ɗaya tun da har yanzu ita ake ganin darajar karamcin nan da ita na kurmuncin nan shi ita za kowa na da haƙƙi a ciki sai dai wanda ke baya su. kowa yana da haƙƙi in ma ba ba mutum ba cewa na ka yi haƙuri san har ka rabo an rasa da zai nama ne za mu ce ba na kirki ba amma idan ba baka ba za ka shi. kana da dunkin sa ka, amma wannan na mahaifiyar nan naku kana san shi tunda ma kakan je ka karɓo musamman na zo ni ba bani nama na ba ya kare sai na wane to aban daya ita tana jin daɗi kai kai ne kai na har yanzu ba ka girma har yanzu ka zace na fa zan girma da kayan to haka na an kawo abi kowa a bashi a taro a yi mata du'a'i Allah ya ji kanta ta haɗa zumunci kuma kai da ka zo da rago ka haɗa mu duka gaba daya kila a nan kuma kila ya kamata ku yi dan wani abun kun gada mun sai mu ma mu ma gashi nan tun da kai kadai kake sallah da mu ma ya kamata kaza ya kamata kaza amma dai wannan ba dole sai kun yi ba ina zumunci fi ahalika haka iyalanka taqawa a iyalai fala zulma aw su'a ishra babu zaman cuta babu mummunan zama. Tanda aure ana zama ne don nutsuwa don samun kwanciyar hankali ainihin da sauransu. To babu zalunci, katta zalunce ka kakka zalunce ta. Saboda hadiya ce yin nan rajula la yuktabu inda Allahi jabbara. Akan rubuta mutum jabbari. Kullum ana sarki jabbari, sarki jabbari. To mutum akan rubuta shi a jabbari, laisa indahu illa ahlu baiti kada ina yi jabbarancin akan su zaluntan mata ko mata na janyo mutum ya zama jabbari kuma jabbari har ga Allah wala bukhula fil infaqi haka babu ruwa a ciyarwa lalle ciyarwa daidai tsaka tsaka tsakin nan da aka yi alƙawari a cika saboda hadisi kafa bil mar'i isman zunubi ya kai zunubi ga mutum an yi habisa amman yamliku qutahu ya rike abincin wanda shi yake ciyarwa kai ke ciyar da shi ka rike baka bayarwa. ko faɗa kuka yi ba a azaba da ciyarwa yace to shi kenan tun da yake abin tsiya ne ba zan ba da abinci ba ka ba abinci faɗa kuma shi gaba da yi amma kanta shi ba hakura amma faɗa bai da alaƙan ciyarwa ba azaba da yunwa wa an ya'dila baina nisa'i kuma yayi gaskiya a tsakanin matansa in kanu aksara min wahidati saboda akwai hadisi man kana lahum ra'atan eh, wanda duk ya zama yana da mata biyu famala ila ihdahuma ya karkata zuwa ga ɗayan su ja'a yawmal qiyamati zai zo gobe kiyama wa shiqquhu sashensa ya shanye haka zai dinga tafiya a kashin gida ƙafa ɗaya da hannu ɗaya da ƙirji ƙirji rabin wane ne sun shanye ya zube ƙasa saboda ya karkata zuwa ga ɗaya to dole ya adalci amma mawqiful muslim a ciki an yi maganan ƙarshe matsayin musulmi ko Mina takawa an tas'alallaha an yaj'alaka minal muttaqina sai du'a'i da wato abun yayi kama da wahala minal muttaqina lil hadisi allahumma inni as'aluka al huda wal afafa wal jina mugalabatun nafsi murqushe rai bil amali salih shi ma takawa ne kafi karfin ranka al amaratu bis su' ittaqillaha haythuma kunta tubil sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan in ka dubo hudu ban gaba daya daga ta daya zuwa ta biyu abubuwan hudu ne manya a takaice dai ta yi magana akan takawa lugatan wasila duk da akwai shimfiɗan bayanai kafinta ƙashin baya na biyu attaqawa miftahu kulli khair na uku abun da ke cikin huduban nan eh, kaifa ya yatahassalu almu'minu ala taqwa shine ma ƙarshe yadda mutum zai samu taqwan nan suwarun tatanafa ma attaqwa wasu siffofi wanda sun koru ga mai taqwa an mutum siffata za su kore masa taqwa اللهم تقبل منا وجعلنا من المتقين وحشرنا في زمرة المتقين اللهم خذ بنواسينا إلى كل خير اللهم بارك في عمرنا وبارك لنا في حياتنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وبلغنا آمالنا ووفقنا لما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم